الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم التنادر اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu albarka barkamu da arzikin hallara wannan majalisi namu mai albarka na karatun alkur'ani mai tsarki tare da fassara akan fahimtar magabata wadda muke gabatarwa a wannan masallaci na juma'a na tunawa da malaminmu na sunna a sheikh abubakar mahmud gumi allah ji kansa da rahama masallacin da yake nan unguwar kasuwar kaji a cikin garin azare karamar hukumar katagun jihar bauchi nigeria yau muna majalisi na bakwai kuma an sha ruwa na bakwai a cikin wannan wata mai alfarma na Ramadan na wannan shekara ta hijira 1446 wanda kuma ya zo daidai da bakwai ga watan Maris miladiya shekara 2025 muna karatu a cikin suratu Ibrahima alaihi salam a karatunmu na jiya mun tsaya akan aya ta goma sha ta goma sha hudu insha Allah ta'ala za mu ɗora daga yadda muka tsaya da izinin Allah. A gabanin nan na ba da haƙuri saboda gaggawa na manta littafi na da kuma tambayoyin da littafin ke takardun da ke cikin littafin duka. Don haka ba za a samu amsa tambayoyi ba, matakan littafin bai iso ba har muka fara karatu. Amma na ga takardu na neman addu'a. akwai yan uwa da dama da suka turo neman addu'a suna roƙon a taya su da addu'a akwai masu damuwoyi na jinya akwai masu damuwoyi na neman aiki an karɓi takardunsu akwai masu damuwoyi na haihuwa akwai masu na aure da sauran bukatu da Allah maɗaukakin sarki ya fi musallinsu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya shiga lamarin mu baki ɗaya da dukkan bukatunku da namu baki ɗaya Allah ta'ala ya zaɓa mana mafi alkhairi sannan kuma a cikin asusunmu na marayu kamar yadda jiya na ambata yau ma ina ƙara maimaitawa cewa wannan asusu a buɗe ke. Dukkan wadda Allah ya ba shi ikon taimakawa to ya yi ƙoƙari ya ba da gudunmawarsa a sanya cikin wannan asusu domin azumi yana tafiya kuma marayun nan suna da bukata sannan ga wani tallafi na marayu wanda muka samu daga honorable bashir muhammad kansila na kasuwar kaji wato mai anguwar kenan na gwamnati eh, ya turo naira dubu ashirin ga sana a cikin kwalinta eh, muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa masa allah ya sa maka zanen ka na kyawun ayyuka kuma allah ya sa baɗi kafa haka allah ya ƙara ɗaukaka ga shi na a sa su su marayu to da izinin Allah madaukakin sarki za mu ci gaba daga yadda muka tsaya Allah ramma jiya mun karanta wata aya ce muka tsaya akan ta eh to koma bayan ta eh bismillah hmm. بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنهم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد وبجد تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد Allah ya ce kafirai suka ce da manzanninsu yayin da Allah yake ba mu labarin irin ɗauki ba daɗi da manzanni suka yi da al'ummominsu a dunkule kusan sharrukan da ƙalubalen iri ɗaya ne ƙaryatawa ne da izgilanci da nuna shakku da kuma ƙalubalantar akan don danne suka zama mutane wani lokaci da barazana na fitarwa ko kisa dukkan manzanni da annabawa suka tattaci irin wannan ƙalubale a wajen al'ummominsu da haka ƙalubalen iri ɗaya ne to wannan sura sai take zuwa a dunkule da kalubala wa qala alladhina kafaru li rusulihim kafirai sai suka ce da manzanninsu ba iya annabuwa na ba ba iya manzowa na ba kowa ya fiskanci wannan matsala la nukhrijannakum min ardina wallahi za mu fidda ku daga garinmu daga ƙasarmu aw la ta'udunna fi millatina ko kuma ku dawo cikin addininmu fa auha ilaihim rabbuhum to sai ubangijin su yayi wahayi zuwa ga manzannin na zalimin Allah ya ce wallahi mu kuma sai mun halakar da azzalimai wala nuskinannakum al-ardha min ba'dihim kuma wallahi za mu zaunar da ku a ƙasa a garin min ba'dihim a bayansu wala nuskinannakum al-ardha min ba'dihim zalika liman kafa maqami wannan kuma ta goma shinmu ne ga dukkanin wadda ya ji tsoron tsayuwa a gabana don hisabi wa wa id kuma ya ji tsoron azabata in ji Allah wata ala. to wannan kalubalen da kafirai suke suka gaya wa al'ummasu su cewa za mu fitar da ku min arzina daga ƙasarmu kowane manzo ya fuskanci wannan matsala jiya mun yi ishara zuwa ga abin da aka gaya wa annabi shu'aibu qala alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya shu'aibu walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw lat'udunna fi millatina qala awalau kunna karihin sannan an yi ishara haka ga annabi lut alaihi salatu wassalam fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lut min qaryatikum innahum unasun yatatahharun haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa in kadu la yastatizunaka min al-ardi li yukhrijuka minha wa idan la yalbasuna khilafaka illa qalila wa idan la yalbasuna khilafaka illa qalila don haka wannan annabawa sun fiskance shi to Allah madaukakin sarki yace fa auha ilaihim rabbuhum ubangijin sai musu wahayi wato asu manzanni wahayin da yayi musu lanuhlikan nazzalimin su sun rantse za su fitar da manzanni sai kuma Allah ya rantse shi kuma zai halakar da azzalumai wane ne rantsuwarsa za ta ci tsakanin su kafirai da kuma Allah sun lashi takwabi sun ɗauda labar gammo Allah maɗaukakin sarki shi kuwa da ke shi isasshe ne akan komai ya ce mu kuma manzanni ku kwantar da hankalinku sai mun hallakar da azzalumai to anan akwai abin da ya kamata mu duba a farkon ayar Allah ta'ala ya ce wa qala alladhina kafaru li rusulihim kafirai sun ce wa manzanninsu a ƙarshe kuma Allah ya ce nuhlikanna zalimin wallahi za mu halakar da azzalimai bai ce ba la nuhlikanna kafirin wallahi za mu halakar da kafirai sai kira su da azzalimai wa in kana dama kafirai azzalimai ne wal kafiruna zalimun kafirai azzalimai ne amma nan akwai wani dalilin da ya sa aka ambace su da azzalimai ana dalilin kuwa shine dan me suka dingina wa kansu ƙasa in ba zalunci ba وقال الذين كفروا nufin لنخرجنكم min ارضنا da manzanni suke cewa wallahi sai mun fudda ku daga garinmu daga ƙasarmu suka dingina wa kansu ƙasa suka ce ƙasarsu alhalin ƙasa kuma ta Allah ce da haka a addinance a hukuncin da ke wajen Allah maɗaukakin sarki wa ya fi cancantar mallakar ƙasa tsakaninsu da manzanni manzanni saboda ƙasar nan ta Allah ce kayan Allah kuma na masu imani da shi cikin masu imani kuma manzanni su ne akan gaba da haka manzanni ne suka fi cancanta da su jingina wa kansu wannan ƙasa ba kafirai ba mummunai suka fi cancanta da su jingina wa kansu kayan Allah ba kafirai ba ba kafirai ba kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم Wa in kana ده حالتك da Allah yayi yayi ne dan jin dadin bayinsa amma mafi cancanta da cin moriyar wannan halitta da cin amfanin wannan halitta mummunai su suka fi cancanta da cin moriyar kafiran sa yi tarayya da su a cin moriyar a duniyance Allah ya ce khalisatan yawmal qiyama ranar alkiyama ku zallan mummune ne babu rabo ga kafin, da haka ta wannan fiskar ƙasa manzanni suka fi cancanta su alfahari da ita ba kafirai ba haka kafirai da suka ce ƙasa su ce sun yi zalunci domin sun jingina wa kansu abin da ba haka ba sun jingina wa kansu abin da ba su mallaka ba hakkin da ba nasu ba sun ɗauka sannan ta fiskar al'ada ta fiskar al'ada in ba zalunci ba a wane dalili za su ce da manzanninsu ƙasa ta su ce ban da manzannin ba gari ɗaya suke ba garinsu ɗaya ƙabilarsu ɗaya duk annabi ko manzo da aka aiko ana aiko shi ne cikin mutanensa ɗan gari ne mun karanta da ku a hadisin abu sufyan kwana biyu da suka wuce da hirasun ya tambaye shi shin wannan muhammad sallallahu alaihi wasallama yaya dangantakarsa take a makka shin ɗan babbar haula ne ko kuma warware ne bako ne yace a'a Ɗan babban gida ne ɗan babbar haula ce sai ce haka annabawa suke da haka wanda ya zo annabi manzo bisa tsarin da Allah yake gina annabawansa a gari su 'yan sanannen gida ne su 'yan babbar zuriya ce amma yanzu a ce wai ban da shi a ƙasa idan suka dingina wa kansu ƙasa suka ce ƙasarsu ce ban da wannan manzo ba su yi masa adalci ba don shi ma garinsu ne shi ma ƙasarsu ce ba dalilin da zai sa su mallaka su bashi da haka da suka jingina wa kansu ƙasa ko ta fiskar hakkin Allah manzanni sun fi su cancanta da ƙasa ko ta fiskar al'adar zamantakewa manzannin su ma suna da haƙƙin mallaki a ƙasa da haka jingina wa kansu ƙasa suna su kori manzanni saboda ba su da haƙƙi a ciki zalunci shi yasa Allah ta'ala ya ce fa auha ilaihim rabbuhum sai ubangijin manzannin ya musu wahayi La nuhlikanna zalimin wallahi sai mun halakar da azzalamai wala nuskinannakum al-ardha min ba'di Allah ce kuma wallahi sai mun zaunar da ku a ƙasar. ba dai sun ce tasu bace za mu tashe su mu halakar da su ku kuma za mu zaunar da ku a ƙasar. wala na kumul arba. nan al wannan wannan lamun an gane ko lamun ce lamul ahad wata take komawa wannan ƙasar da aka ambata la nukhrijannakum min ardina ba suka ce ƙasar mu ba Allah ta'ala ce, wala nuskinannakumul arda mu kuma wallahi zamu zaunar da ku a wannan ƙasar da suke gadara da ita da haka lamun ce lamul ahad al ahad zikri take komawa ƙasar da aka ambata a baya an gane ku? wala nuskinannakumul arda min ba'di a bayan mun hallakar da su ya ku manzanni za mu zaunar da ku a wannan ƙasa ku ci gajiyarta to wannan kuma suna ce ta Allah lokacin da aka matsawa mutanen annabi Musa suka koka masa halin da suke ciki da yadda suka samu kansu abin da ya gaya musu kenan Allah maɗaukacin sarki ya jarabi banu isra'ila da fir'auna lokacin da ya addabe su to a ƙoƙarin da annabi Musa yake na rarrashin su Allah subhanahu Ta'ala yake ƙala Musa li qaumi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin qalu udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun qala musa liqaumin ta'inu billahi wasbiru annabi musa ce da mutanansa banu isra'ila ku ta hakuri ku nemi taimakon Allah ku ci gaba da neman mafita a wajen Allah da neman taimakonsa wasbiru kuma ku ta hakuri innal arda lillah ƙasa dai ta Allah ce yurisu ha man yasha'u min ibadihi kuma yana gadarwa wanda ya ga dama daga cikin bayansa yanzu dai su sun samu dama suna abin da suke so na zalunci amma ƙasa ta Allah ce kuma yana gadar da ita ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa kun ga da annabi Musa ya ce yurisu ha man sha'u min ibadihi kenan kafin annabi Musa ma Allah madaukakin sarki yana yin haka ya gadar da ƙasa ya ƙwace ta daga hannun azzalumai ya gadarwa wanda ya ga dama daga cikin bayansa wal aqibatu lil muttaqin yace nasara kuma a ƙarshe dai ta masu tsoron Allah shi qalu sai mutanen Arabi Musa suka ce udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana suka ce to an cutar da mu tun kafin ka zo mana wa min ba'di ma ji'tana haka bayan ka zo mana ma tunda kafin a turo annabi Musa ma dama banu isra'ila suna karkashin kaskancin da fir'auna ya jefa su kai kisa lokacin da Allah zai aike shi ma ya aike shi da wannan sakon ya tafi wajen fir'auna domin ya je ya fitar da ya je ya karbi ya ceci kabilar sa banu isra'ila da haka kafin ka zo an cutar da mu ubina min qabli an ta'tiyana kafin ka zo an cutar da mu wa min ba'di ma ji'tana haka bayan ka zo mana ma an ci gaba da cutar da mu kala annabi Musa sai yace asa rabbukum an yuhlika aduwakum yace da sannu ina da tabbacin ku zai halakar da makiyanku zai halakar da makiyanku masu azabtar da ku wa yastakhlifakum fil ardi ina da tabbacin ubangijin ku zai mayar da ku a ban ƙasa ku zama ku ne magadanta ku ne za ku mamaye ta fa yanzura kaifa ta'malun ku din kuma ya sa muku ido ya ga wani irin aiki za ku yi eh kudu ma jarabar ku za a yi dai anan annabi Musa ya tabbatar da cewa lalle yana da tabbacin Allah maɗaukakin sarki zai kwace ƙasan nan daga fir'auna da mutanensa kuma zai gadarwa banu isra'ila sai ga a wani wuri Allah ta'ala ce wa auratna alqawma alladhina kanu yustad'afuna masharik al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal usna ala bani isra'ila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'ishun Allah yace wa awrafna alqauma alladhina kanu yastad'afuna masharik al-ardi wa magharibaha sai muka gadar da ƙasa sai muka gadarwa mutane ƙasa sai muka gadarwa mutanen nan mutanen annabi Musa muka gadar musu ƙasar da wato kuma gadar musu ƙasa gabacinta da yammacinta ƙasar da kuma muka mata tarin albarka Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila ma sabaru kalmar ubangijinka mai kyau ta cewa zai gadar kalmar ubangijinka kyakkyawa wacce take ta gaskiya cikakkiya ta cika akan Bani isra'ila saboda hakurinsu domin gashi anan ma Allah ce wala nuskinannakumul arba min ba'di Allah ya daukan mu kansa cewa zai hallakar da azzalumai zai gadar wa manzanni da al'umma su kasa don haka tammat kalimatu rabbika kalmar ubangijinka wacce take alhusna kyakkyawa ta cika Allah ya cika alƙawarinsa ala bani isra'ila wa banu isra'ila bima sabaru saboda hakurin da suka yi Allah yake wa damarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya rishu sai muka rusa muka ruguza abin da fir'auna yake aikatawa da abinda da yake kerawa da kuma gine-ginen da suke duk muka rusa duk muka rusa wadda wannan yake nuna maka lallai Allah maɗaukakin sarki ya cika wannan alkawari Allah yana yin haka to shi yasa a wannan aya da muke karantawa Allah ta'ala yake da manzanni wala nuskinannakum al-ardha min ba'dihim yace tabbas za mu zaunar da ku a ƙasar bayan mun hallakar da su zalika Allah ya ce kuma yin hakan mu a gare mu liman kafa makami muna yi ne ga duk wani wanda ya ji tsoron tsayawa ga bana inji Allah ke ina yin haka ne ga duk wani wanda ya ji tsoron tsayawa ga bana. makami ai liman kafa makama ya yadayya eh wanda ya ji tsoron tsayuwa a gabana waliman kafa makama rabbihi jannata Allah madaukakin sarki ce duk wanda ya ji tsoron tsayawa gaban ubangijinsa don hisabi to yana da sakamakon aljanna iri biyu zalika liman khafa maqami ina yin haka na taimaki bawana na gadan mashi ƙasa na hallakar da maƙiyansa yace duk wani wanda ya ji tsoron tsayawa a gabana ina masa haka wa khafa wa'id ai wa'idi kamar yadda yake makani shi ma wa'idi an gane shine ma'anar wa'id ana ga duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gabana don yisabi sannan ya ji tsoron wa'idi azaba ta wa'id anan ana yana ana nufin azaba da narko to wannan ita ce sakayyar da muke wa duk wanda ya kyautata ya ji tsoro duk wanda ya ji tsoron Allah to yana da kyakkyawan tagomashi a wajen Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيبه ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ وبنجد تعالى يتي واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه azabul ghalib Allah madaukakin sarki yace wastaftahu sai suka nemi taimakon Allah wa khaba kullu jabbarin anid sai ko duk wani mai fadin rai mai taurin kai ya halaka khaba ai halaka wa khasira kullu jabbar al-jabbar al mai girman kai ani mai taurin kai duk wani mai girman kai mai taurin kai da siffofin da na kafirai faɗin rai ji da isa jiji da kai da kuma taurin kai ga ayoyin suna zuwa ɗaya bayan ɗaya ana gwada musu amma ba sa karɓa sai mai taurin kai ya gama ganewa amma ya ƙi ya hana shi karɓa taurin kai sannan kuma yana faɗin rai yana jiji da kai wannan siffar ce sai Allah ta'ala ya ce to duk wani mai faɗin rai duk wani mai jiji da kai duk wani mai taurin kai sai ya hallaka nan da aka ce wastaftahu sai suka nemi taimakon Allah jumhurin malaman tafsiri sun tafi akan cewa manzannin ne ake nufi ana wastaftahu wawun da ke wawul jama'a a cikin wannan fi'ili wastaftahu wawun din wawul jama'a tana komawa ar-rusul ne tana komawa manzanni wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakum الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا أي واستفتح الرسل sai manzannin sai suka nemi taimakon Allah ya Allah muna neman ɗokinka muna neman gudunmawarka ya Allah ka taimake mu ka shiga cikin mu. sai Allah ya karba addu'a su wa khaba kullu jabbarin alim manzanni sun nemi doki a wajen Allah Allah ya ba su doki dan haka duk wani mai fadin rai duk wani mai taurin kai ya ga ta kansa ya halaka ya asa. to idan wannan ita ce fassarar jumhurin malaman tafsiri akan ta malamin jarir al tabari yake A kanta malam al-qurtubi al-maliki yake A kanta malam ibn kathir yake A kanta al-imam al yake A kanta ibn juzay al-maliki yake galibin malaman tafsiri akan ta cewa manzanni ne suka nemi taimakon Allah ita wannan fassara kuma zaka ga cikin alkur'ani mai girma nan a dunkule kenan manzanni sun nemi taimakon Allah amma a wasu Allah ta'ala ya ba da labarin yadda manzannin wasu ɗaiɗaikunsu Allah ya bayyana yadda suka nemi taimakonsu yadda suka nemi taimakonsa kamar annabi Nuhu alaihi salatu wassalam wanda shine farkon manzanni Allah madaukakin sarki cikin soshi shu'ara'i yake cewa qala rabbi inna qaumi kazzabun faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya min almu'minin fanajjaynahu wa ahlihi ajma'in illa ajuzan fil ghabirin thumma azraqna al-akhirin inda fi dalika la aya Allah madaukakin sarki yace annabi nuhu yace inna rabbi inna qaumi kadzabun ya ubangiji na mutane na sun kareta ni faftah bayni wa bainahum fatha ka rabe dare da abawo tsakanin ni da su tsakanin ni da su ka buɗa mana wata hanya da kowa zai gane matsayinsa ka shigo cikin wannan lamarin shine rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara shine faftah bayni wa bainahum fatha wa najjini ya Allah ka tsiratar da ni wa man ma'iya da wanda bi yake tare da ni ya imani da ni min al-mu'mini daga cikin mu'minai mabiyana Allah yake fa najjaynahu wa man ma'ahu ajma'in fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in Allah ta'ala yace sai muka tseratar da shi da shi da iyalansa da suka yi imani shi thumma aghraqna al-akharin Allah sauran muka halaka da muka nutsar da su a cikin ruwa to hakan nan annabi hudu shi suratu al-mu'minun qala rabbi ansurni bima a cikin shi ma ya sake cewa ba da labari akan sa qala rabbi ya ubangiji na ka taimake ni ka taimake ni saboda sun karyata ni fa auhayna A an isna'il fulka bi a'yunina wa wahyina fa a amruna wa fara sannu. nur fasluk min kulli zawjayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi al-qawlu minhum ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين annabi nuhu kenan da yace rabbi surni bima kadzabun ya Allah ka taimake ni saboda sun karyata ni sai Allah ta'ala ce ka je ka kera jirgin ruwa ka kera jirgin ruwa sai Allah ya tsara masa yadda za a yi har lokacin tafiyarsa da komai shine fa idan tawaita anta wa man ma'aka ala al-fulki idan ruwa ya bulbulo da kai da waɗanda ke tare da kai masu imani idan kuka daidaita akan jirgin ruwa to sai ka ce me fa idan sawaita anta wa man ma'aka al-fulki fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min al-qawmi adh-dhalimin kun tsira ka ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tsallakar da mu ya tsiratar da mu daga azzalaman mutane wa qur rabbi anzilni munzalan mubarak to haka annabi hudu shi ma qala rabbi ansurni bima kazzabun Allah yace hud ma yace ya ubangiji na ka taimake ni saboda sun karyata ni Allah yace qala sai Allah yace amma qalilin la yusbihunna nadimin fa akhadhatkum as-sayhatu bil haqqi faja'alnahum ghisa'an fa bu'dan lil qawmi adh-dhalimin thumma ansha'na min ba'dihim qurun akharin ya ubangiji ka taimake ni sun karyata ni Allah ya ce nan ba da jimawa ba la na nadimi nan ba da jimawa ba za su waye gari masu nadama ba aka zaka musaihatu bil haka. sai ku gashi tsawa ta kan musu waja'alnahum gusa'an Allah ya ce muka sanya su kamar karmami muka sanya su kamar bunu fa bu'dan lil qaumi zalimin tir da azzaliman mutane kenan ta wannan fiskar idan muka ce wastaftahu manzannin ne suka nemi taimakon Allah to Allah ya ba mu labarin dama manzannin lallai sun nemi taimakon Allah wasu malaman tafsiri kuma suka ce wastaftahu wannan lamiri na wawul jama'a yana kuma wa kafiran ne wastaftahu su kafiran sai suka nemi Allah ya bada mafita sai suka nemi Allah Allah ya yi hukunci Allah ya raba gaddama saboda garaje wannan kuma shi ma ita ma wannan fassarar kamar yadda Malam Abdulrahman ibn Nasir al-Sa'idi rahimahullah ta'ala ya tafi akan wannan ma'anar a cikin tafsirinsa a cikin tafsirinsa Tafsirul Karim Rahman ma'ana ce mai kyau domin cikin sautul anfal Allah ya ba mu labarin yadda su ma kafiran suke mai suke neman Allah maɗaukacin sarki ya zo da hukuncinsa inda gaske annabawan nan suke wa iz qalu allahumma in kana hada huwa al min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim lokacin da suka ce ya Allah idan wannan sakon da gaske ne kai ka aiko da gaske suke yi kai ka turo inda gaske yake kai ka turo shi to kai mana ruwan zuwa daga sama ko ka zo da wata azaba mai raɗaɗi da za mu gane cewa in eh, lallai da gaske ta gwanan karshen dabban cikin haka aka wani mai garaje shekarun baya sai ɗauki alƙur'ani sai ɗora ka alƙur'anin sai ya ɗauko na rubutun hannu na mutanenmu na gida sai ya ɗauko na makka yana cewa na salafawa na yin izala sai ya ɗauko na misra sai ya ɗauko sai tattara su kala-kala wai ƙur'anin ma inda na bogi ai dai akwai na gaskiya a ciki da haka dole dai duk tsiya-tsiya a zammecinsa sai ɗora su a ka shi kinan sai ya ce wai ya Allah wai idan izala da salafawa da kaza da kaza da kaza da kaza idan gaskiya ne sai ce Allah ya rugu-rugu da shi Allah ya yi kasa-kasa da shi Allah ya daga-daga da shi Allah ya bata bata da shi Allah ya kaza kaza da shi kuma har daga cewa Allah zan sauki zan sauki zan sauki wato ayi ayi kar ya sauki in aka bari ya sauke kuma to kenan an ji tsoro kuma sai ya sauke din ba ai komai ba ai to a wani gari aka ce yana cikin haka sai lantarki ya hada wuta a sama wayar wayar wayar kol waya sai ta irin iska ta dan kada tan nan da takalma buhu aka yi na takalma wajen buhu aka yi na takalma wajen shi ɗin ma ya arci ƙaramin shaƙi amma wani abun mamaki da nake samun labarin mutuwarsa a hatsarin mota abun ban mamaki an ce mota kata-kata ta masa rubu-rubu ta masa daga-daga ta masa to ina amfanin haka Mu ba hala da annabawan Allah mubahala da annabawan Allah ka tsine kanka to ba ta wannan hanyar ake bi a samu gaskiya ba ya kamata a ce ya kamata a ce wato wanda yake kan gaskiya inda gaskiya ke ya fara tabbatar da gaskiyarsa da hujjoji ba ya ƙalubalanci abokan hamayyarsa da irin wannan sigawa da irin wannan hanya sai ya kalubalance su da hujjojinsa masu ƙarfi su babu hujja shi ma bai san komai ba ba abin da ya san Allah ya kiyaye Allah ya tsawaye barakallahu fiku don haka idan kafirai sun nemi Allah maɗaukakin sarki ya yanke hukunci tsakaninsu da annabawa in an ce in an fassara wannan wurin da haka to alkur'ani ya nuna dama sun yi haka dama sun nemi Allah ya shiga cikin lamar. cikin sotul amfani Allah ta'ala ya ce in tastaftiqu faqad ja'akum al-fath wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughni ankum fi'atukum shay'a wa anna Allah ma'al mu'minin da Allah maɗaukacin sarki ya ba ma'aikin Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi nasara a yaƙin Badar kafirai suka ga ta kansu suka yi abun kunya ababen alfaharinsu da suke tunkaho da su duk suka mutu a yakin Badar mutuwar walaƙanci. aka jefa su a cikin tsohuwar rijiya ɗaya bayan ɗaya aka kakkan wasunsu a matsayin fursunonin yaƙi suka ga walakanci duk da wannan yawan nasu Allah madaukakin sarki ya ce to gashi nan in tastaftihu faqad ja'akum al-fath in da kuna addu'ar Allah ya muku ruwan azaba wai dan Allah ya hukunci tsakaninku da annabawa ne tsakaninku da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to ga hukunci ya zo muku wa in tantahu in daga yanzu kun daudara sai kun bari kun zo kun bi shi kun yi musulunci fa huwa khairul lakum shi ku alheri wa in ta'udu in kuka sake dawowa kuka ce ai muku ruwan duwatsu ko ai muku azaba in gaskiya ne na'ud Allah ya ce za sake walan tubni ankum fi'atukum shay'an walau kafara kuma duk dangin da kuka taro ba zai muku amfani ba duk yawan su wa anna Allah ma'al mu'minin kuma Allah yana tare da mummunai ko yaushe to kun ga kenan ashe su ma kafiran lallai fassara ce ta daidai idan aka ce su ne suka nemi Allah ya hukunci da haka ko mu ce s-taftaku", manzannin sai suka nemi taimakon Allah wa khaba kullu jabbarin alim sai Allah ya amshi addu'ar su duk wani mai fadin rai duk wani mai taurin kai anan yayi hasara anan ya halaka ko kuma s-taftaku" kafiran sai suka nemi dumma Allah ya raba hukunci Allah ya raba gardama wa khaba kullu jabbarin alim sai Allah ta'ala ya karɓi roƙon nasu da suka yi amma fa su da suke masu faɗin rai masu taurin kai su suka ɗanɗana su. min wara'ihi jihannan kuma duk wani mai faɗin rai wanda yake mai taurin kai bayan hakan nan ma min wara'ihi jahannama ko jahannamu min wara'ihi jahannamu gaban sa nan ga wutar jahannama eh ya halaka yayi asara yayi mutuwar tsaka ya yi mutuwar kwallo min wara'ihi gabansa kuma da ƙuna jahannam mutar jahannama ce wa yusqa min ma'in sadid Allah ya ce kuma in an jefa shi a wutar jahannama za a shayar da shi daga wani ruwa sadid na surka-maki, na surka-maki, wadda ya haɗa ɗiwa da jini ya tajarra'uhu yana kurɓarsa yana kwamfadarsa, wala ya kadu yusibuhu kamar ba zai iya haɗewa wa ya cikin mautu min kulli makani mutuwa tana zakke masa tana zuwa masa ta kowace gaba daga cikin gaban jikinsa mutuwa tana zuwa masa ta ko'ina gabar da yamma kudu da arewa sama da ƙasa dalilan mutuwa suna zuwa masa wa ma huwa bi mayyit kuma ba mutuwa zai ba wa min wara'ihi azabun ghalib sannan kuma a gabansa bayan wannan din yanzu maganar shan ruwa ake shan ruwan diwa a gabansa kuma akwai wata azaba ghalib mai kauri da take jiransa musifa Allah ya kiyaye Allah ka raba mu da wuta Allah madaukakin sarki yace wa khaba kullu jabbarin anidin min wara'ihi jahannam duk wani mai fadin rai mai taurin kai yayi asara ya halaka kuma gabansa akwai wutar jahannama nan wara yawanci an fi sanin wara da baya a larabci in an ce wara zaka ka ɗauka ma'anarsa ana nufin baya amma a nan malamin tafsiri suka ce wara a nan yana nufin gaba domin kalmar wara'a a larabci suka ce tana daga cikin al'alfabul abdad al'alfabul abdad wato waɗansu lafuzza ake da su a larabci duk da sun ce ba su da yawa amma dai wasu har yi rubutun littafi a kansu kalmomi ne kalma ce guda ɗaya amma tana da ma'ana guda biyu kuma ma'ana biyu kishiyoyin juna kamar raja'i kalmar raja'i kalma ce guda ɗaya amma kana iya fassara ta da kwaɗayi kana iya fassara ta da tsoro kaga kwaɗayi kishe tsoro ne tsoro kishe kwaɗayi ne yanzu ka buga misali da Allah ta'ala ya ce faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada faman kana yarju liqa'a rabbih duk wanda ya kasance yana kwaɗayin gamuwa da ubangijinsa to yi aiki na ƙwarai kar yi shirka kaga ka fasara ta da kwaɗayi to haka idan ka ce faman rudu lika a rabbihi, duk wanda yake tsoron gamuwa da ubangijinsa to yi aiki na ƙwarai kuma kar yi shirka da haka yarju ka iya fasara ta da arraba, za ka iya fasara ta da arraba ko al an gane ko saboda kalma ce lafazi ne wanda yake cikin al-alfazu al to kamar haka ne wara'a yake shi ma wara'a a wani wuri ba nan ba cikin sotar kahfi idan za ku tuna Allah subhanahu Ta'ala da yake ba da labarin annabi Musa da bawan Allah nan Khidir wanda suka hau jirgin ruwa Khidir ya kula jirgin ruwa ƙarshe da ya zo mai da bayanin dalilin da ya sa ya fasa jirgin ruwa sai ya ce fa'an masafinatu fakanat na masakina ya'maluna fil bahri fa'arattu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu na safinatin Ya yace amma ga jirgin ruwan nan da na huda jirgin ruwa ne na waɗansu talakawa miskinai suna kabo kabo a cikin ruwa akan ruwa wa kana wara'ahum malikun kuma gaban su can akwai wani sarki azzalimi ya akudu kulla safinatin ghasban yana kwatan duk wani jirgin ruwa mai kyau da kwace da bude ido to kun ga anan da aka ce wa kana wara'ahum malikun wannan wara'an idan kana so fassara ta fito maka daidai sai ka fassara ta da gaba ba da baya ba domin in an ce wa kana wara'ahum malikun a bayan su can kuma akwai wani sarki ah, ba an wuce shi ba mai amfanin fasawa a'a wa wara wara'u gaban su da haka tana daukan ma'anar gaba da haka nan da Allah ta'ala ya ce wa kama kullu jabbarin ne duk wani mai faɗin rai wanda yake mai taurin kai ya halaka ya yi asara min wara'ihi jahannama hakan ma gaban sa akwai wuta jahannama tana zuwa wa yusqa min ma'in sadid Allah ya ce za a shayar da shi daga wani ruwa sadid na maki ɗiwa da jini haka Allah shi ya tajar uku Allah ya ce yana kurban wannan ruwa dole zai kurba wala ya kadu yusigu amma kamar ba zai iya haɗiya ba sai ya yi da ƙyar ya iya haɗiya amma zai haɗiya sau da ruwa ne ruwan ƙyanƙyani da wari da ɗoyi domin ɗiwa ce ta ‘yan wuta da surkamakinsu yadda ake daddafa dukkunansu da wuta jikin yana ruwa ruwan jini da ɗiwar suna zurɗewa suna sauka suna gangarawa ta wani lambatu ta wani dryness yana tafiya kuma ga waɗancan su kuma shine ruwan shan ‘yan wuta in sun nemi ruwa shine ruwan sha to saboda gwarinsa da tsoyinsa ta yaya zai shawo ya tajarra uku dole zai kurba zai nemi ruwa in ya nema abin da za a ba shi kenan zai kurba amma dakar zai haɗiya sannan ga tsananin zafi wannan zafin Allah ta'ala ya ba mu labarin wannan zafin kiririn tsananin zafin tiririnsa ɗaya naman fiska yake inna a'tadna na zalimin naran ahata bihin suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh bi'sa ash-sharab wa sa'at muttafaqa Allah madaukakin sarki yake mun tanadawa azzalimai wata irin wuta ahata bihin suradiquha Allah yake katangar wannan wuta ta kewaye su babu wurin fita ballantana mutum ya tsalle ya tsallaka ya hai katangar da aka yi garun da aka yi ganuwa aka yi wata ba hali su haurata wa in yasta su duk lokacin da suka nemi a kawo su tsoci na a ba su ruwa yoga su za a shayar da su ba ba za a ba su ruwa ba za a ba su ruwa amma bi ma'e kalmuhul ruwa ne za a ba su kamar narkakken ƙarfe wajen zafi da ƙuna ko ko ruwa ne za a ba su kamar toyayyen mai wajen zafi da ƙuna amma zafi da ƙuna irin na jahannama ba irin nan gidan duniya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wuta ta nemi Allah madaukakin sarki ya ba ta dama ta samu sassauci a shekara ko da taubi ne ta yi numfashi ko da taubi ne Allah ta'ala ya mata izini ya ce idan ta zuƙa shi ne lokacin sanyi in ta hura shi ne lokacin zafi fai ku jahannam kenan wani numfashin wutar jahannama ne me ake yi da wutar duniya ai wutar duniya kashi ɗaya ne daga cikin kashi ɗari na wutar lahira ta jahannama kashi casa'in da tara tana nan tana kowa a wutar jahannama shi ma sauran kashe ɗayan za a mayar shi a kwaba a ƙara don haka zafin wannan tiririn da yake bugan fiska Allah ta'ala ya ce ya shigul wujuha yana ɗaɗe fiskoci yana ɗaye naman fiska yana ƙone fiska bi isar sharabu Allah ya ce tir da wannan abin sha tir da wannan abin sha Allah ka raba mu da wutar Allah ka tsare don haka wannan ma yana sa wajen kurbar kurbar ta musu wahala ya tajarra'uhu wala yakadu buhu wajen kurbar suna shan wahala saboda za su nema in sun nema za a ba su za su ji shi za su bukata za a ba su amma idan suka sa a fiskar su za su sha sai fiskar naman suka sai ɗaya amma a haka za su kurba sannan daga cikin abin da yake hana su yake ba su wahalar haɗiya shine idan sun haɗiya ɗin kayan cikin tsitsinkewa suke kamar zuwa khalidun Sinari, wasu kuma an haliman faƙaɓa am'a'ahu Allah ta'ala ya kamar wanda ya shiga cikin wuta kamar masu shiga cikin wuta Allah maɗaukacin sarki ya ce wasu kuma an hamiman za a shayar da su wani ruwa mai tsananin zafi faƙaɓa am'a'ahu saboda tsananin zafin wannan ruwa zai yayyanke musu kayan cikin su kayan cikin zai rurushe ya rubuje ya tsitsi da haka faɗin Allah ta'ala wala ya kadu yusihu da kyar zai haɗiya kamar ba zai iya haɗiya ba saboda wannan musifin guda uku ga kyankyani ga tsananin zafi ga yadda in an haɗiya ɗin ma masifa ce a cikin kuma za a sake nema a hakan za a sake nema Allah ya kiyaye Allah ka tsare mu Allah madaukakin sarki yace min wara'ihi jahannam a gaban sa akwai wutar jahannam wa yusqa min ma'in sadid za a shayar da shi daga wani ruwa na diwa ya tajarra'u zai dinga kurban wannan ruwa wala ya kadu nasihu amma da ƙar zai haɗiya wa ya tihil mautu min kulli makan mutuwa kuma za ta dinga kawo masa ziyara ta kowane guri duk wani dalilin da ke sa a mutu zai same shi yaya mutum fiskarsa za ta kone ta rugu-rugu amma bai mutu ba yaya mutum kayan cikinsa za su tsintsinke amma bai mutu ba yaya mutum yana cikin azaba ta kuna ta wuta ana babbaka shi amma bai mutu ba dalilan mutuwa za su kewaye shi wa yaƙi yin mutu kulle makani dalilan mutuwa za su zo masa ta ko'ina Allah ya ce wa mahu bi yi. amma ba mutuwa zai yi ba wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadhalika najzi kull kafur wa hum yastarihuna fiha Allah madaukakin sarki yace waɗanda suka kafirta lahum naru jahannama suna da wutar jahannama sakayya a yuqda alaihim mutu ba za a yi mutu hukuncin karewa mun su mutu ba mutuwa wala yukhaffafu anhum min azabiha kuma ba za a mutu rangwamen azaba ba ba za a mutu rangwamen azaba ba kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azaba inna allaha kana azizan hakima duk lokacin da fata ta ragwargwabe ta rushe ta zube Allah ce za mu canza musu wata fata ta daba. daban liya zukul azaba don su ƙara ɗanɗan azaba da ka fatar da za a canza ɗin malaman tafsiri suka ce ayat tana ishara zuwa ga cewa fatar fa za ta ɗora ne zafinta zai ɗora ne akan zafin wata da ta ƙone ba sai ta yi zafi sannan su fara jin zafin ba fata ce ne zafi daidai da halin da suke ciki ɗora za a yi kisa Allah ke li yazuqul azaba inda a ce fatar inda a ce fatar wato za ta koma baya to ai ba za a ce li duku ba suna cikin ɗanɗanan azaba ne fatar ta ƙare aka lulluɓa wata kuma aka ce an lulluɓa ne li yazuqul azaba kenan fatar ma ta azaba ce والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها Allah ya ce ba za a sassauta musu azaba ba kazalika najzi kullu kafur Allah ya ce haka za mu saka wa duk wani kafiri duk wani kafiri Allah ya ce wannan ita ce sakayyarsa wa hum yastarikhuna fiha suna nan a cikin wuta suna ihu suna ihu suna neman taimako wa nadaw ya maliku li yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun za su kira mala'ika wanda aka ba shi gadon wuta suna ce da shi ka roƙa mana ubangijinka ya mana hukuncin ƙarewa mana liyaqdi alaina rabbuka ubangijinka ya mana hukuncin ƙarewa mu mutu qala sai malaika ce da su innakum mafiko za ku ci gaba da zama a haka ne anan ba a mutuwa wai ta jannabu hal ashqa allazi yasla nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa yahya Allah ya ce duk wani shaqi matsiyaci zai yi nesa da aljanna wul ta gabansa aljanna shi ne waye ta jannabu hal ashqa Du wani shaki matsayaci nesa da aljanna alladhi yasla an-nara al-kubra wanda zai shiga wuta wacce take mafi girma ba wutar duniya ba wuta mafi girma thumma ya mutu fiha wa la yahya sannan a cikin wutar ba zai mutu ba zai rayu ba ba zai mutu ba da ba mutuwa ba zai rayu ba tunda sassan jikinsa gaba ɗaya sun kone duk abin da zai kira mutuwa akwai shi a jikinsa duk dalilin da ya kar mutum ɗaya a rayuwar duniya shi akwai shi tare da shi ko ba da mutuwa innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya Allah ta'ala yace lalle yadda lamarin ubangiji yake man ya'ti rabbahu mujriman duk wanda ya je wa ubangijinsa yana mujrimi duk wanda ya je wa ubangijinsa yana kafiri fa inna lahu nara jahannama to lalle yana da wutar jahannama sakamako sakamako la ya mutu fiha ba zai mutu ba a cikin wuta wala yahya kuma ba zai rayu ba da haka za ba mutuwa ba rayuwa shine waya a cikin mautu min kulli matani wa ma huwa bimayyit mutuwa za ta zo masa ta ko'ina ko ba mutuwar zai yi ba wa min wara'ihi azabul ghalil bayan ka kuma akwai azaba wacce take mai kaushi akwai azaba wacce take mai kauri mai tsanani to nan bayan sa yana nufin gabansa ma'ana yanzu a wannan halin da yake ciki na azabar gurbin da ya samu kansa to a gaba akwai abin da ya fi na azaba a gaba akwai abin da ya fi Allah ka samu cikar da imani Allah ka gafarta mana Allah ka yi mana afuwa ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم قسم لنا من خشيتك ما تقوم به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعلنا الوارث منا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اجعلنا لك شاكرين وجعلنا لك ذاكرين وجعلنا لك عابدين وجعلنا لك مخبتين أواتين منيبين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم ولاة أمورنا وخذ بناصيتهم للبر والتقوى وأعينهم على أمور الدنيا والدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم وفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد اللهم وفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم وفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا اكرم الاكرمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين